Jama'a barkanmu da sake saduwa a wani sabon shirin tarihi. A yau za mu duba tarihin Malam Aminu Kano. Shi dai Malam Aminu Kano ya kasance jagoran talakawan Najeriya wanda ya kare rayuwarsa wajen ganin ya kwato wa talakawa 'yancinsu. Kuma yana ɗaya daga cikin manyan jagororin siyasar Najeriya wanda suka yi gwagwarmayar nemarwa Najeriya 'yancin kai. Malam Aminu Kano ya kasance jagoran jam'iyyar siyasa mai kare muradan talakawa wato jam'iyyar Northern Element Progressive Union NEPU. Kuma wannan gwagwarmayar ya sha wahala shi da magoya bayansa. An haifi Malam Aminu Kano a shekara ta 1920 a unguwar Sudawa da ke birnin Kano. Mahaifinsa shine Malam Yusufu wanda ya kasance alkali kuma masanin shari'ar Musulunci. har ma ya taɓa zama muƙaddashin alkalin Kano kuma asalinsu sun fito ne daga ƙabilar Fulani ta Gyanawa na ƙasar Kano. Aminu Kano ya fara karatu ne da karatun allo domin koyon alkur'ani daga bisani ya shiga makarantar firamare ta Shahuci wato Shahuci Primary School a shekara ta 1926. A shekara ta 1933 kuma ya shiga makarantar middle ta kano wato kano middle school wadda yanzu ake kira da rumfa college an ce lokacin aminu kano yana ɗalibi a makarantar middle ya taɓa jagorantar yin zanga-zanga a makarantar saboda ƙarancin abubuwan amfanin ɗalibai wannan ta sa tun wannan lokacin wasu suka yi hasashen cewa wannan yaro aminu idan ya girma za a yi ɗan gwagwarmaya a shekara ta 1935 kuma ya halarci makarantar kwalejin kaduna wadda yanzu ake kira da barewa college inda ya samu diploma a fannin koyarwa a shekara ta 1940 a shekara ta 1942 kuma malam aminu kano ya fara koyarwa a makarantar mijil ta bauchi kuma wannan lokaci ne ya haɗu da manyan muhimman malamai 'yan boko irin su malam abubakar ta tafa balewa wanda yake shugaban makarantar da kuma mutane irin su Yahaya Gusau da Sa'adu Zungur. Aminu Kano tare da waɗannan muhimman mutane sun haɗa kai tare da ƙoƙarin fara kawo gyara a yadda abubuwa suke tafiya tsakanin gwamnatin mulkin mallaka da kuma talakawan ƙasar Najeriya. Don haka ne a shekara ta 1943 Aminu Kano, Abubakar fa ɓalewa Sa'adu Zungur da kuma Yahaya Gusau suka kafa wata ƙungiya wadda ake kira ƙungiyar ci gaban Bauchi wato a turance Bauchi Improvement Union. Manufarsu shine su wayar da kan mutane a Bauchi da sauran al'ummar arewacin Najeriya a kan su tashi su nemi 'yancinsu daga ƙangin mulkin mallaka. Daga bisani sun cin canza sunan ƙungiyar zuwa Bauchi Discussion Cycle wato majalisar tattaunawa ta bauchi wannan canza suna da suka yi sun nufaci cewar ya kamata wannan kungiya ta ba da damar tattauna muhimman abubuwa da suka shafi jama'a da kuma ci gaban zamani a arewacin najeriya aminu kano ya tasirantu da wannan gwagwarmaya kuma ta yi masa kaimi wajen ganin ya kwato wa talaka 'yancinsu a shekara ta 1946 kuma ana tsakiyar gwagwarmaya sai gwamnatin ingila ta bawa wa malam aminu kano tallafin karatu scholarship domin ya karo karatu a ingila don haka ne aminu kano ya bar bauchi ya tafi ingila kuma a ingilar ya halarci makarantar horas da malamai da ke london wato london institute of education kuma bayan shekara ɗaya aminu kano ya gama karatunsa tare da dawowa gida najeriya Malam Aminu Kano ya shiga harkokin siyasa shekara ta 1949 a lokacin da shi da wasu manyan matasan 'yan bokon arewa suka kafa jam'iyyar mutanen arewa to Northern People's Congress. Sauran mutanen da suka kafa kungiyar ko kuma jam'iyyar sun hada da Dr. Arbi Duko, Malam Yahaya Gusau, Malam Wakar Imam, Malam Maitama Sule, Aliyu Mai Barno da sauransu. manufar ƙungiyar shine kare muradan arewa da kuma nema wa najeriya 'yancinta sai dai kuma daga bisani malaminu kano ya fice daga jam'iyyar sakamakon rashin jituwa da kuma yakin yadda da manufofi na ƙungiyar kuma shekara ta 1951 ne ya shiga sabuwar jam'iyyar northern element progressive union nefu wadda aka kafa shekara ɗaya ba shekara ta 1950 a birnin kano kuma Malam Aminu Kano ya zama jagoran jam'iyyar Nefu tare da jagorantar 'yan gwagwarmayar ceto talakawa. A wannan gwagwarmayar Malam Aminu Kano da mabiyansa sun fuskanci tsananin tsangwama tare da ɗauri har zuwa gidan yari. Saboda ra'ayin riƙau da suke da shi na neman gwagwarmaya da ƙwato talakawa 'yancinsu da kuma ganin tabbatar da an yi gaskiya. a shekara ta 1959 kuma malam aminu kano ya shiga zaɓe kuma ya samu nasarar zama ɗan majalisar wakilai daga kano a majalisar wakilai ta ƙasa da ke lagos wannan ta ba shi damar zama ɗaya daga cikin jagorori wanda suka karɓi mulkin najeriya a shekara ta 1960 to daga nan ne malam aminu kano ya ci gaba da zama a majalisar tarayya ta najeriya har ya zama wakilin 'yan majalisa a majalisar ɗinkin duniya na tsawon shekara ɗaya a birnin new york sai dai bayan da aka yi juyin mulki lokacin da sojoji suka kifar da gwamnati a shekara ta 1966 malam aminu kano ya bar siyasa bisa tilas saboda su sojoji sun saka takunkumi akan harkokin siyasa kuma sun hana harkokin siyasa sai dai a shekara ta 1967 janar yakubu gawon shugaban najeriya na mulkin soja ya gayyaci malam aminu kano inda ya naɗa shi mukamin minista mai kura da harkokin lafiya kuma malam aminu kano ya rike wannan mukami har zuwa shekara ta 1974 a shekara ta 1978 kuma lokacin da sojoji suka ba da damar dawo da harkar mulki ko kuma harkar siyasa a shirye shiryen su na miƙa mulki ga farar hula an ba da damar kafa jam'iyyu don haka ne malam aminu kano ya jagoranci kafa jam'iyyar prp wato people's redemption party kuma malam aminu kano ya yi wa jam'iyyar takara ta matsayin shugaban ƙasa sai dai bai yi nasara ba inda Alhaji Shehu Shagari ya ci lashe zaben na jam'iyyar NPN. To haka dai Malami Kano ya ci gaba da gwagwarmayar siyasa da ƙoƙarin ganin cewa an yi daidai da kuma ganin cewar an taimaki talaka ba tare da danna haƙƙin talakan ba. Kwatsam na cikin wannan harkoki na siyasa a watan Afrilu na shekara ta 1983 lami lafiya Allah ya kawo rasuwa kuma ana aminu kano allah ya karɓi ransa a wannan rana a shekara ta 1983 sai mu ce allah ji kan malami ni kano allah ya kyauta makwanci